ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين الله يتي النبي ادم يا ادم ka zauna a cikin aljanna kai da matarka Hawwa'u, ku ci duk abin da kuke so a cikinta na daɗaɗan abubuwa, kada ku ci daga wannan bishiyar, wato wata bishiya ce da Allah ya nuna musu ita, idan kuka ci wannan bishiya, bayan na hana ku, to kun kasance daga cikin masu ƙetare iyakokin Allah.